وله من في السماوات والارض كل له قانتون duk abin da yake cikin sammai da ƙasai mallakin Allah ne kuma halittarsa ne kuma shi ya ƙaddare shi kuma gare shi suke yin biyayya kuma suke miƙa lamarinsu